siraja ne dai matsalar ko shi ne matsalar mana da kai kuma yanzu kai ne ma matsalar dan ina tunanin ya ba ga kuɗin bes wannan ka ajiye wallahi tallahi bai bani ba dan Allah ka rufa min asiri abokan aiki na kasu mati kai ni kike kirawo mati ya haƙuri dan Allah ya haƙuri ne me yasa baka da mutunci ne hanyar kuma za ka yi ya kai ga ka kira kana tambaya ta shi bikin safiya me haɗin ka da bikin safiya a ka ba shi ne ke tambayar ka me na ka a ciki me haɗin ka abin da ya sa dama na tambaye ka alhaji ina so a roƙa min gafara ta ne kamar ya roƙa maka gafara menene haɗin ka da zaka roƙa maka gafara ai kwana biyu dan samu takun saka da ita kwana biyu sai dai tambayar da nake maka ko da yaushe wai me isa har yanzu ka kasa fitowa gidanmu wai me ya kawo tsekon wannan abin ne akwai wanda nake jira ne Kuɗina na ne a wajensa zan ansa yana dawowa ina gaya miki a ranar ma zan kawo kuɗin ni yanzu maganin kuɗi na na zo yi gaya min yaushe ne takamaimai ranar da zai dawo a zo in zo in karɓa kuɗi na gaya maki siraja na dawowa ki a kirge dubu biyu dubu biyu kuma a cikin kuɗi nawa take wannan siraja kullum zai zo kullum zai zo ni dai a gaya min takamai mai ranar dan girman Allah abin har ya kai ga haka abin da kike mu ya wuce cikin gida yanzu har ya fara fita waje ban hana ki ci a cikin gidan nan ba ban hana ki sha ba ban hana ki sutura ba daidai gwargwado abin da nake da shi na kan ɗauka na baki in ki rike hannunki ko da wata larura za ta zo har ki zo min da larurar wasu ma a waje idan ina da shi na yi amma duk abin da nake yi bai isa ba har sai ta kai ga kin tafi kina rantar kuɗi saboda ma zubban min da mutunci rantar kuɗin ma ba a gurin kowa ba sai a gun mai gadin gidanmu. Mai gadi? ya yake ko moɗa? Kowa menene? Kowa menene? Ai san da kike karɓar kuɗinsa, kin fi kowa sanin sunansa, in ma kula tandu ne kin karɓi kuɗinsa. yanzu saboda ki magana ta tashi shine ke cewa ko wai mu dauko ko ko ko wade da kin ma manta sunansa ko amma baki san manta kudin sa ke kasa ki karbi kudin sa to na san ba wanda ya shirya min wannan ki marmara a cikin gidan nan safiya ce ta shirya min shi hmm. to amma alƙalin kowa Allah akwai Allah Allah ina kallon kowa a halin da yake a ciki ni dai a cikin gidan nan a raba nake kamar kunne ai matsala ku kenan da an yi magana sai kun nemo wanda za ku samu ku saka da a ciki ku dora masa laifi kuma ga gaskiya kirikiri akwai ta abinci ruwa ti bread duk abin da yake a cikin gidan nan hatta sutura idan na saka cewa take yi mini kuɗin mahaifinta ne to ya kamata gadan nan dan Allah dan annaba a raba shi ka bata nata ka ɗauki naka in ya so ni in san kuɗin mijina ne abin da yake yi min ba kuɗin mahaifinta bane ne a daina min wannan gori a cikin gidan nan ta dinka ce min sai ka ce wata 'yan ta ce ni ya rayuwa haka to sannu uwata sannu uwata da kike bani umarni shikenan a raba kuɗi an bayar ki samu wata damar ko ya wuce ma kan mai gadi da kina tsaya kan mai gadi tunda na raba kuɗi na na bata sai ki samu damar da zaki ringa fita makota masu shago masu shigowa ta ringa cewa da Allah su dan baki kuɗi yanzu mijinki bashi da kuɗi yanzu ko ki samu damar da zaki ringa rance kenan dan Allah dan annabi ne dai kawai ka raba ni da ita babu ni babu ita hmm. in ma wani abu ne ko menene ma a cikin gidan nan ka raba ka bata nata ni ma nawa daban kawai ni mu daina ma magana ba dole bacce ba magana tunda ba wadayin ta aka yi ba dan Allah dan annaba a haƙura. Ba ki isa ba, ba ke kike aurena ba, ni nake auren ki. Kuma duk duniya ba ke sake raba ni da ƴan ta ba. Domin ba ni da wata ƴar uwa sama da ita. Kefa, a yau ina rabu da ke tafiya zaki na ki dangi. To a kan me zaki ce rabu da na dangi? Ai dama ba ta ne zan raba ka da ita. Kawai ni magana, kawai ni mu daina magana ni da ita. Kinga, a wannan yake so ki gane shine safiya ma bata san an yi wannan maganar ba kwata-kwata ba ina kare ta bane na san tana da laifi Ba kuma ce ba mai laifi ba ce amma bata san an yi wannan maganar ba watan tonon asirinki ne dai ya kama da rana tsaka Allah ya tsaye da watan tonon asirinki asirinki ya tonu na gane kina rance a gurin mai gadi mai gadi Allah ma dai sa a rancen aka tsaya ba komai ai shi yasa yi kwantai wallahi azimi shi yasa yi kwantai sai an yi addu'a in ba a yi wasa ba wallahi sai an yi addu'a ya isa a sa a sa a sa full stop da Allah akwai Allah alƙalin kowa Allah Allah kuma ina kallon duk abin da mutum yake a duk inda pretending din da kike yi duk na san shi ba yadda za a yi mai gadi ya zauna yi miki ƙarya ba yadda za a yi miki ƙarya idan ba kiranci kuɗinsa ba ba yadda za a yi a ce ranta. ni dai na gaya miki karin ƙara ji karin ƙara ni da ma na san a gidan kin ga dan Allah da Allah ba kin san a gidan nan ba kar in ƙara ji karin ƙara gani ni da yanzu abin da ya kamata ma Mun samu safiyan ka raba ni da safiya dan Allah dan Allah ka raba ni da safiya Salamu alaikum. Alaikum salam. yaya? Yaya? Me kuma ya faru? Halittu ba shi da tsoron Allah ba shi da imani. Haba. Zuwa nai na je da bala'i da kumfar baki na tadda gida a cike da mutane su ma kowa ya je akan matsalar sa ba kunya ba tsoro duk ta tsara mu wai sabani muka yau ma haka kika tafi haka kika dawo yau ma wata jirga wata kuma yi mana ai in ba ci mata mutunci aka yi ba to ba sauyi saboda ko da yaushe ta ga fuskar lalama ake zuwa mata da ita kin ki bani dama in je nuna mata ni ma ni ci lallai matan nan in dai rashin mutunci take ji da shi wallahi wajen tatarar wallahi wajen tatarar dama abin da ya sa fa ban sa aka yi mata rashin mutunci ba kin san mai gida hadimi bai sani ba dan ban sanar da shi ba to amma in Allah ya yarda yau yana shigowa gara in gaya masa komai ya ji komai ni fa ba abin da yake dagan hankali kamar mutumin nan mai kaya yana ganin mutunci na ni wallahi ha kunya fita nake ji anti kin ga tsoro nake ka hanya ta haɗo mu in gaishe da shi sai in ga kamar zai mun zancen kuɗin nan mutumin nan ye kara ye kara anti mutuncin mu sai zube a idan mutumin nan wannan matar wai me take nufi da mu ne wai baki san wajen aikin sa bane ba ma tukun na dan nata asha ai inda na san wajen aikin sa ba zan da gidan nan ba can zan je in ya gashi ina na san wajen ai ta ki gaya mana ainihin gun aikin sa sai dai ta ce mana ya fita tafiye tafiye yake yanzu fitarsa zancen kenan ai ban san wani aike tab an tikin mace da halina ta ai ni na rasa ma me zan ce na rasa me zan ce to amma bari ki ga ajima mai gida yana dawowa zan faɗa masa anjima zai dawo in Allah yarda in faɗa masa komai gobe in Allah ya kai mu da asuba da asusuban nan in Allah ya kai mu za ta ga rashin mutunci kawai ke dai wulakanci irin na bil adama dai ta daidaita mu ta je dan kanta amma hakurin mu ya kare to ina jin ya ma take yi ina jin ƙarya take yi kawai jijjirga mu take yi ni na ma dai ya zama da ɗan saboda inda ɗan duk ran da na ganshi magana ranar za ta ƙarya amma in ba ɗan yanzu aka ma ƙarya fa take to shikenan Allah ya nuna mana gobe da asissuba da asissuba in Allah ya kai mu zan tashe ki kitab tunda duk tsiya dai ai a gida yake kwana duk tsiya a gida yake kwana Allah ya nuna mana gobe Allah ya kai mu gobe amma yanzu kika ka shawara asuba in tai in je in same shi wayo gobe zai sha Safiya. Gaskiya na gaji da abin da shi ke mun magana ta Allah kenan. Duk duniya ba ni da wata matsala da ta wuce ki. Ba ni da wata damuwa da ta wuce ki. Ai dole ka ce haka yaya. Dole ka ce ni ce matsalar ka. Tunda ita waccan yagwal ce auro ta kai. Kana son ta ni ko baka so na dole ka ce ni ce matsalar ka yaya. Ba maganar wai na fi son ta bane. Ke kin san gaskiya nake faɗa. Safiya kullum kin ki yadda a zauna zaman lafiya a cikin gidan nan kullum yau wancan gobe wancan wannan magana yau an yi fada gobe zama haba kan me an toshe can kin bude nan an toshe nan waccan ta bude nan akan wani dalili to amma yaya an yi ma ni kanwarka ce ita ya kamata ta lallaba ni ta dinga ririta ni saboda tana son ka ko ba haka ba yaya za ta ririta ki ko ta lallaba ki saboda tana tsoron ki In inda kin ko nemi a zauna lafiya kin bita yadda ya dace an ko ba komai ba ita ma ta girme ki da kin nemi a zauna lafiya kin bita sau da kafa za a yi wannan abin da bai dace ba ne ba irin biyayya da ba ne ƙarya kike ƙarya kike yi daman ai dole ka ce haka da an wanke an baka kasha ina tsoron ranar da zuciya za ta ɗebe ni in miki bugun wanki wallahi ina tsoron wannan ranar gani kike kina faɗan maganganu ina ɗaga miki kafa shi saka duk magana ta zo bakin ki zaki yaba ni zaki kalla ki cewa an wanki an bani na sha ki fita daga ido na wallahi wallahi wata ranar ki zai mugun ɓaci ya ishe ki haka to yanzu ya yanzu boka ta ka zo karfe da faɗa menene na ziga dan na zo muke magana akan abin da kike na ba daidai ba shi sai zuba miki ido ni gaya min abin da ne ba rashin mutuncin da kike takawa a cikin gidan nan da hana ni zaman lafiya a cikin gidan nan da kullum sai an sa ni nayi bambami a cikin gidan nan shine babban dalili fata na ubangiji Allah ya kawo miki miji in karkata ki in miki aure ki tafi can ki karata zaki fahimci abin da nake gani sai ki gane san ki nake ko ba kaunar ki nake ba to ai ya inda ne akwai mafitar wannan matsalar menene mafita yawwa yaya kudade na na gurinka mm. gadon mu mm. idan ka tattaro na ka bani tunda yanzu na mallaki hankalin kaina mm. sai in fita daga sabga ku kai da matarka tunda ni ce matsalarka kwariya kike wallahi biki isa ba salamu alaikum ban sani ba ma cikin kuɗi na ko ɗan kaɗan zan cika masa salamu alaikum alaikum salamu a'a ah. ah, ah. kalla kalla kenan mm-hmm. sanda zuwa yauwa ya naga kana ɓata rai kamar wanda shanunsa suka suka yi mushi haba baba ni fa kuɗi na na zo karɓa magana ce ta kuɗi na zo karɓa kuɗi na dubu tara da ɗari biyar kana bin dubu tara da ɗari biyar a ce har yanzu ba a ba kuɗin ka ba kalla to Allah ne i ba za ka gamu da yaran nan ba ina jin shan bamban ko kayi yanzu nan ya fita daga gidan nan shi sirajan ima na yanzu muka sallama da shi ya fita to ni kuma aka ce min yayi tafiya a au haka ne fa Allah na manta wai da yau da goben da ya ce hm? ni na manta ma yayi min sallama yayi tafiya ashe haka ne fa to babu kina wannan zancen a wajen aikin su da na jefo magana da ake gaya mun ma gaba ɗaya wajen kwanan sa biyar ko shida ma da tafiyar ha ba dan Allah mantawa nayi da yau da goben ai duk ɗaya ce eh? da yanzu ka gamu da shi baka gamu da shi ba da na da yayi tafiya ai duk ɗaya ne ha ba kalla to baba yanzu fa kike ce mun fa wai yanzu ya fita fa to kuma kuma kin da yanzu kina ce mun da jiya da shekaran jiya aba baba wace zan kama kina a cikin maganganun da kika kalla dan Allah ka yi hakuri dubu tara dubu tara da ɗari biyar kana bin dubu tara da ɗari biyar a ce ba za a baka kuɗin ka ba da an magana shi sa kike wannan rashin mutunci kina takama kina da gado nawa ne gadon naki a ciki nawa ne a zo a yi zube ban ƙwarya mana a yi zube ban ƙwarya ki gani da ni da ke waye fi gadon in ma maganar gadon kike sannan da kike wannan maganar daga ran da aka ɗaifi kuɗin nan aka bayar na zuba su a inda na je na zuba su mu je ga ni ga ki a duba a gani daga ranar da aka zuba kuɗin nan na ɗauki sisin kobo a ciki na ɗauki naira ɗanki cinki shanki sutura ki duk a cikin kuɗi na kike yi kuɗin karatun ki da na biya a kuɗi na na biya fata na Allah ya kawo miki miji ki aure in duba na gani in ya cancanta na ɗauki wani abu daga cikin kuɗin naki in bashi wanda zai dinga kula da ki. shi ma ba wai danka masa kuɗin zan gaba ɗaya ba a'a wani abu zan ɗauka in baki a san abin da za a ci gaba da yi da shi amma ba zan ɗauki kuɗi in baki ba wallahi ba zan baki kuɗi ba amma nera ki kwandala insha Allah ba zan mutu da na ci gadon ki ba to ai ya inda ya kan an kusa ta yaya saboda akwai wanda nake so ya kusan zuwa kwadan nan wani irin ya kusa zuwa ya kusa zuwa zuwan yesu ko yaya gashi nan ya kusa zuwa yana zuwa amma har yau bai zo ba ya zama zuwan yesu ba amo ba labari kullum cewa kike gashi nan gashi nan ni da ido na ban taba ganin sa ba ya taba zuwa gidan nan ya ce gashi shine wanda yake son ki aure ki yana ina haka son yake haka zai aure ki aljani ne shi da ba zai zo gabatar da kansa ba yayi ba yayi wanki zaki je ki yayi bo abin da zai zo ya dame ki karshe nan zaki da kina kuka kina da na sani ki rubuta ki ajiye abin da kika sai an miki wallahi wallahi ki rubuta ki ajiye duk irin wannan rashin mutuncin da kike tatawa a cikin gidan nan in dai baki da gaskiya ko kuma da gangan kike yi ki je gidan mijin ko ke ke da shi kiwu ne laila majanu ko romeo da juliet sai kin tarar da abin da kika shuka a gidan nan ya same ki a cikin gidan nan in dai baki da gaskiya to shikenan yaya tunda dai na ga abin naka haka ne ita wacce matar ita take zuga ka eh. kawai ka je masallaci kai gwanjuna tunda ka tsane ni kwarai kuwa in ma masallacin ne zan je in ba da sanarwa ya kamata a kaɗa miki kararrawar in ma kada kararrawar ne a kada ubangiji Allah ya kawo wanda zai gani ya taya ni kuma in sallama a ɗauke ki a kai ki shikenan kowa ya huta to idan an yi shelar in aka yi auren ba sai a gani in zan zauna ko ba zan zauna ba yayi ni ka tsane ni wallahi so kake kawai ka gana bar gidan nan saboda matarka kwarai kuwa in haka kika ɗauka a rai ki dauka kalla kenan albishirinka ka karo min yanzu na dubu ɗaya da ɗari biyar me an haɗa nama taɓijan ai babu da a ce shi ne a nan sirajan yana ina da a ce shi ne da na dakar yanzu na karɓi kuɗi na kuɗi na zan daka yanzu sosai in karɓi kuɗi na yo me kawo sai ka dake sirajo da ke ni gani na sauko da ke ni yanzu babu ina da keke ai sai ciko biyo getai a'a to ai siraja baya nan kuma shi za a daka to na fanshe shi da ke nini to to me ya kawo magana duka a kudi yanzu kai lissafi dubu tara da ɗari biyar na shi biya biya to yanzu ka kawo min na dubu ɗaya da ɗari biyar kaga in ka haɗa nawa kenan dubu goma sha ɗaya kenan yawwa to idan siraja ya dawo mm. sai ka kawo mu na dubu hudu kaga in ka hada lissafi nawa kenan dubu goma sha biyar kenan wallahi haka zai take i baka kudin ka to baba ni ni to tunda ni dai na janya magana dukan ni da kanni baba eh tunda magana ce ta kuɗi na na ce a bani an ce karo ni baba da kanni wallahi ba zan da ke ka ba ne ah. da kake kawo mun ba kuma na da ke ka to kuma yake za a yanzu da an ce an bani kuɗin nan nawa eh tinke nan sai je in kaga no amma dan Allah ka tsaya wallahi sirajin yana dawowa <laughs> wallahi zai tattara kudin ka ya baka kaga da ka karba daga nan sai kai kasuwa ka sai tinkiyar ka in aka baka dumus ya fi daɗi tinkirga wallahi wallahi ga siraja wallahi ga siraja ba wallahi da kuwa zabi kamar ya da kuwa kudin ka za ka karba cas ba amma kalladin nan ma baya gane abu wallahi yanzu za ka kawo min na yanzu ko ba za ka kawo min ba na dubu ɗaya da ɗari biyar din ba zai kawo ba ka ba da lissafi ka kawo mun na dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin yanzu kaji sha sha sha wallahi da ya kawo sai a haɗa mai bil ɗin kuɗinsa cas a bashi Ya Mujal, barka da zuwa. lafiya dan da ita umm, ki ya haƙuri abin da yasa ni bakin aiki na nake alhaji ya ce duk wanda zai shiga gidan nan sai da sani na sai na san waye shi daga ina izo gurin wa izo wajen hajiya amina izo ko ko wajen hajiya safiya izo ko ko gurinsa izo shi yasa nake so in ji ke yanzu gurin wa kika zo jarida kenan gun mai gidan nazo gun mai gidan nazo alaji Allahu akbar alaji mutumin kirki dakata gun an ta amina na zo ni ban ce ka sayar min da jarida ba ni kan wurin ta amina ce amin mata gidan eh mutu ne kirki wa dai uba dai nake da ita ka ai matan nan mutu ne kirki kin ganta da ke ganta kin ga in ke gana ci a gidan nan ita ce in na sha ita ce in ke ga an miƙo min in tsummo karin da alaji ya cire an ce in je in nema in tafi da su to hajiya ce amma daga ran da ta sa kafa ta bar gidan nan yini nake da yunwa saboda ita ɗayan ita ai kanwa alajin ai ba ta da kirki ai ko kaɗan ba ta da kirki ko kaɗan da kirki idan ta ɗora abinci a gidan nan to ba da rabo ta aikata ba ta da kirki ba ta da mutunci wannan da kika ganta ai fitsarin riya ce na gaya miki ɗan kin ganta ke yi alajin wuka wuka ta dinga bukatu abin nawa ana bukatu abin nawa ana bukatu abin nawa eh, in zuciya ana bukatu abin nawa ya iya mata abin nan shi din ma mai gidan ba di balle kai ka ce kana ganin waƙi'a shi yasa ke gani ke dan bin a hankali matsala ta kawai a gidan nan dan hmm. kudin kashewa ne kawai ke dan yi min wahala ko da ita ma zan dai ta matse muku ka ganka da wannan surutun naka ka ganka da maganar ai ba ta da kirki ne na sani kake da roƙon iri gashi maza na gode na gode Allah ya saka da alheri to na ina samu na alada ko ko kune ne ko mai data Allah ya saka miki da alheri Allah kawo wani bakon kuma me na'ura ta samu katifa Allah sai da ita ɗauki takalminta a ka ta yi waje ke ke ke wace ce ta tattara ta bar gida kin san matsayina a gidan nan to inda mai gidan nan ya zauna na zauna to ni kanwar mai gidan nan ci Allah ya sa uwarsa ce eh. idan kin ga na fita mai gidan nan ya fita gidan ubanmu ne ita ma kanta a raba take dan ba gidan mijinta bane gidan ubanmu ne gidan ubana ne ita ma kanta a raba take ni yarinyar na fada kai sake fa ban gane da ne suke ba me kake nufi ne guruza ya kai ne kai dai kawai a bar wannan magana dan na san yanzu yanzu sai ka hau kamata yi a ce kamar yanda yarinyar nan ta yi halacci kamata yi kun tsaye da magana kwata-kwata fa babu fa wata tsayayyen magana fa akan kankara mu haga ne in banda wannan gayan ma sirada ya raina mun hankali wai daga baci baseball me sai kawai kullun sai na rinka zuwa wajen a rinka ce mun baya nan baya nan kuma ba baseball me yake nufi kenan yau idan na ce ta bar gidan nan wallahi azimi sai ta bar gidan nan kuma ke waye ya baki ikon shigowa gidan nan waye ya baki ludayi ludayi ne ya baki ikon shigowa gidan nan to shi ma yau a bakin aikin a ce baki da mutunci